وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar talata mun shiga daren laraba wanda shine daren sha biyar ga watan al-muharram shekara ta dubu da da da hudu arba'in takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallam wanda ya dace da lissafin talatin ga watan Yuni 2026 daga wannan masallaci ne albarka wato babban masallacin jami'ar Ahmadu Bello da ke nan samarin Zaria a Nigeria inda muka saba yin darasi a cikin littafin al-aqidatul wasatiyya wallafar al'imamu shekul islam ahmad ابن abdulhalim السلام abdulsalam الدمشقي رحمة rahmatullahi alaihi wannan shine darasi na uku a cikin wannan littafin mai albarka insha Allah a darasin da ya gabata mun takaita tarjama ta shi wannan malami al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mun tsallake abubuwa da yawa saboda wato yanayin lokaci abin da ya rage mana kafin mu shiga doron littafin shi ne takaitaccen bayani akan salon da za a bi wajen karatun littafin a kamar da muka ambata za mu yi amfani da nuska ta addoktor abdulmuhsin alkasim wani malami cikin limaman masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda yake da mashru'i na wato abin nan kutubul mutun wanda yake ta hakiki littafai ƙanana mabambanta wannan tagikin nashi shine wanda yake hannun mafi yawan mutane da shi za mu yi amfani insha Allah sannan za mu karanta asalin nassin littafin gaba gaba tare da yi mai sharhi takaitacce in ba inda ya zama dole akwai bukata ba ba za mu tsawaita mai dogon sharhi ba sannan za mu ba da muhimmanci wajen gina maganganun da za a yi akan fahimtar magabata da kuma fikihunsu za kuma mu dogara ne da sharhohin malamai daban-daban waɗanda muka yi ishara zuwa ga wasunsu da su za mu dinga amfani wajen wato fahimtar abin da littafin yake nufi sannan insha Allah za mu kokari ƙoƙari mu ga mun guje ma wani zance wanda bai da alaka da karatun inda ba abin da ya zama dole dole ba duk zancen da bai da alaka da karatun ba za mu yi shi ba misali abin da ya shafi siyasa abin da ya shafi rigingimin yau da gobe matsalolin Najeriya waɗannan mu ba muhallin tattauna su ba akwai wurare da dama da ake magana akan irin abubuwa in mutum yana son ji sai ya je can ya ji ga shirye-shirye na a gidan rediyo ga 'yan jarida nan ga experts nan a nan cikin jami'a ma kullum cikin tarurruka yake a kabin da shafi kudin gingimu da matsaloli suna ga wannan sun wadatar wannan wanda muke shine galibi ba za ka ji shi waje ba to da haka za mu takaita a kan shi da haka masu son su ji labarin duniya su yi hakuri, ba za mu yi wani labari da ya shafi rigingimin najeriya ko siyasa ko zaɓe ko an canza vice kansala ko an canza jin ba wani tsanan ba ba rigimin ba ce insha Allah sannan da mu kokari muka cewa karatun mun yi mun alakanta shi da rayuwar mu a addini ta yau da gobe idan mun ci karo da wasu shubuhoyi da suka shafi aƙida ko na bai shafi addini insha Allah to waɗannan suna daga cikin mahallin da abin da mu tattauna akai insha Allah wannan shine takaitaccen bayani akan manhajin da zamu bi wajen karatu Allah ya ce mu sai mu je kai tsaye cikin littafin malam yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا bala ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara wannan littafi alhamdulillah godiya ga Allah allazi arsala rasulahu bil huda wanda ya aiko manzansa da shari'a wa dinil haqqi ya kuma aiko shi da addini na gaskiya da yuzhirahu ala ad-din kulli dan ya bayyana wannan addini ya daukaka akan dukkanin addinai wa kafa billahi shahida Allah ya wadatar a matsayin shaida wa ashhadu an la ilaha illallah kuma ina shaida cewa babu abun bautawa bisa tantanta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ikraran bihi ina mai tabbatar da wannan zance wa tauhida kuma ina mai kadaita Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzansa sallallahu alaihi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wa sallama tasliman Allah ya kara mai tsira da aminci mazidan mai karuwa a kodayaushe wannan ita ce mukaddimar Alimamu Ibn Taymiyyah a wannan littafi zamu ganta takaitacciya kuma mai haske da ma'ana mai kyau ya fara da bismillahir rahmanir rahim shi lafazin bismillah wato malamai suna da saɓani akan ita kanta bismillah shin aya ce a farkon kowace sura ko ko wata aya ce ta musamman Wanda aka saukar da ita don buɗe surori don neman albarka to wannan zancen na biyu ya fi ƙarfi cewa bismillah wata aya ce ta musamman Allah ya saukar da ita don in za a fara karatu a buɗe da ita sannan kuma za mu zo mu ji cewa bismillah wani sashe ne na wata aya a cikin sosin lahadi maganar wannan mata da yake cewa saida Balkis da take cewa inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim lalle an kawo mana wani littafi ko wata wasiƙa mai daraja daga wani mutum mai suna Sulaiman kuma an fara rubuta wasiƙan da sunan Allah mai rahama mai jin kai kaga yanzu wannan aya cikin Alƙur'ani cikin suratul Nahl kuma wani sashen ta bismillah sannan malamai sun hada akan cewa bismillah aya ce har ila yau ita ce ma aya farko a cikin suratul fatiha a bisa yanayin karatun wasu malamai bismillahir rahmanir rahim shine ayar farko sannan alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma da batu akan cewa ba a furtata a tsakankanin wasu surori guda biyu su ne suratul tauba da suratul Amfal, ko da Allah da mai jawabi yake cewa wa baina kulli suratayn basmila la baina lamfali wa taubatin fala ta'ti biha bal qis aw iskut aw sila tsakanin dukkanin surori ana yin bismillah amma banda tsakanin al amfal da suratul tauba su wannan a yadda wahayin ya yazo babu bismillah a kankanunsu. da ka ba a karanta ta fala ta ake biha ka kawo ta balkis a wiskut ausila wannan wasu kawai na tajwidi a cewa da aka yi bismillah wannan a larabci ana ce mashi jarun wa majrur wanda a ka'ida dole ya zama muta'alliqun bi mahzufin akwai wani abu da ya rataye da shi shine malamai na nahawu suke takadiri su "Bismillahi". bismillah abda'u ko bismillahi ibtida'i wato ko dai a fara ko a kaddara fi'ili ko kuma a kaddara suna kuma kowanne daga cikin su ya zo a cikin alqur'ani ikra bismi rabbika kaga wannan takdirin shi fi'ili ne domin ikra fi'ili ne in ka dauki kuma bismillahi majriha wa mursa, wannan kuma takdirin sa suna ne saboda ka ya halatta a kaddara kowanne a wajen gwargwadon ma'anar da zaka fita kuma gwargwadon saɓanin da ke tsakankanin malaman na hau a mutanen kufa da basara ba za mu yi arubi zuwa ga saɓaninsu Allah ya ce bismillahi da sunan Allah ar rahim bala ya kawo mana wannan bismillah su kuma lafazin ar-rahman ar-rahim sunaye ne guda biyu na Allah madaukakin sarki daga cikin asma'ullahi husna wanda suke nuni zuwa ga saffantuwan Allah da siffar rahama wanda sifa ce da'ima min sifati shi lafazin ar-rahman ala wazni ala wazni fa'alan wanda yake nuni zuwa ga al-imtila'u wal kasara abu in ya kai ya kawo an tashi siffar da sai a ce fa'alan kamar da yake cewa afshan radban sakran afshan wato wanda kishi ya kai kawo masa hakan aka ce gadban wanda fushin shi ya tumbatsa haka aka ce sakran wanda ya sha giya sai masa tatil da ire-iren su haka lafazin ar-rahman yana nuni zuwa ga shikani shi kuma lafazin ar-rahim yana nuni zuwa ga lazimta siffar ar-rahim kamar yadda za a ce karim kamar yadda za a ce asil kamar yadda za a ce jamil duk waɗannan alawajin fa'il suna nuni zuwa ga siffa wadda ba ta rabuwa da ma'abocinta maka cewa ne wato karimun ne to ko da yaushe siffar karamci ba ta rabuwa da shi maka ce mashi jamilu ne to ko shi siffar jamal ba ta rabuwa da shi ba siffa ce fari'a a gare shi ba to sai malamai suka yi kokarin su fahimtar da mu mai bambancin waɗannan sunaye guda biyu wanda Hassan ne da Hussaini. suka ce rahman yana nufin siffa wadda take lazima wadda ba ala wajhi ta'diya ba wato rahama Allah takakkiya shi kuma ar-rahim siffar da Allah yake aiki da ita wajen sadar da bayinsa da rahamarsa al-imamu ibn al-qayyim shi yana da wata fassara daban da yake cewa ar-rahman dalun ala sifati al-qa'imati bizzat warrahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum wato siffa wadda take lazima ita ce rahman siffa take kuma muta'addiya ita ce arrahim su kuma sauran malamai suka ce arrahman siffa wadda take kowa tana iya shafa rahama Allah a nan duniya tana iya shafan kowa arrahim kuma rahama Allah da take bancin mu'mini ranar alkiyama wanda shi ne fasarar da fi shahara a bakin mutane amma kuma sai bulƙai ne ita din ma mai karfi ce kwarai da gaske musamman muka lura cewa lafazin ar-rahman a cikin alqur'ani da sauran adabiyat na musulunci baya zuwa muta'addi baya zuwa dan nuna transitive meaning idan ana so a shi ma'ana da take nuna wani ya amfana da rahman sai ka ji an kawo da rahim kamar da Allah yake cewa wa kana bil mu'minina rahima ah, ah, saboda haka bismillah wannan shi takaitaccen ma'anarta da malai fara da ita sannan kuma farawa da bismillah a cikin rubutu ko a cikin magana duk wata ne ma'ana wannan wani abu ne da ya zama sha'i a cikin rubuce-rubucen addinin musulunci Kamar da tafai ne ko hudubobi ne ko duk wata magana rubutacciya ko da baka ko da baka aka yi ta kamar da al-Imam an-Nawawi yake fara a cikin al yake cewa istahabbul bada'atu bil hamdilillah wa مصنف ودارس ومدرس وخطيب وخاطب وبين يدي سائر الأمور muhimma musabi ne duk wanda zai fara magana ya fara da bismillah da alhamdulillah sawa'un rubutu zai yi ko zai karantar ne ko zai koyi karatu ko zai yi ba a mambari ko zai nemi aure ko kuma duk wani zance da yake zancen na kirki ne ko mai muhimmanci ba a san mutum ya bai fara magana a ya fara ta haka kawai gatsai inda zance ne na arziki har zuwa wajen shekara sama da ɗari a tarihin musulunci ba a samu wani wanda ya bai fara jawabi da sunan hudu ba ko wani jawabi da sunan karantawa kawai a ya fara gatsai haka babu salati da sallama ba ko wani mutum mai suna ziyad ibn abi wani sarki ne cikin sarakunan daular bani umayya eh, ya taba yin ba eh, a wajen shekara ta tamanin da shida, bayan hijira kawai yana hawa mambari aka ji kawai ya fara jawabi yana mutane kashedi yana azazzala musu zantattuka aka yi ta mamaki abu ya zama zance wanda yake yawo a cikin mutane ana aka samar da suna al-khutbatul batra khutba wata ke wofantacciya mara albarka ta zama abin labari abin tattaunawa da zantuttuka in yanzu ne sai a ce tana trending ko sai ce trending kenan saboda kawai ya fara zance wanda yake an saba ganin zantuttuka irin haka ana yin su da salati da sallama shi kuma kawai ba salati babu sallama babu yabo ga Allah babu salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna kafa hujja game da menene dalili akan cewa in za a fara zance sai an fara da bismillah da salati da sallama akwai mashhurin dalili ake kafa hujja da shi shine wani hadisi da aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amrin zibali lam yubda fihi bil hamdi ko lam yubda fihi bi zikrillah ko wani lafazi makamancin wannan fa huwa ajzam ko fa huwa aqfa'u cewa duk wani zance mai daraja duk wani zancen kirki idan ba a fara shi da ambaton Allah ba ko ba a fara shi da alhamdulillah ba fa huwa aqba'u to yankacce ne daga albarka ko fa huwa ajzamu to kutartaccen zance ne wannan hadisi ne mashhuri a bakin mutane al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi cikin sunan ɗinsa da Tirmidhi a cikin al-Jami da al-Imam al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kabir nashi da Abu Awana a cikin littafin shi ne suna al-Mustakhraj na Sahih Muslim da kuma wani mutum mai suna Abdul Qadir Ar-Rahawi a cikin Kitabul Arba'in haka na al-Imam Ibn Hibban a cikin Kitabun majruhina wa du'afa min al da wasu wurare daban-daban masu yawa wannan hadisi a wannan wurare da yazo isnadojinsa ba su tsira daga wasu matsaloli ba da haka zaka ga daukacin malamai suna raunata hadisi Ashekul Albani Muhammad Nasiruddin a cikin lissafin shi Abda'ifa shi ya tafi ma zuwa ga cewa a cikin lafazin akwai wanda yake ma na ƙarya ne ba ma mai rauni kaɗan ba amma ko su malamai fitattu guda biyu al'imamu abu amr ibn salah da al'imamu yahaya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaihima wannan malaman su sun karkata zuwa ga inganta ko hassana waɗannan riwaya nawawi yayi wannan magana a cikin littafin shi mai suna tahdibul asma'i wal lughat da kuma wasu maganganu masu kama da wannan a cikin littafin a cikin littafin shi majmu'u sharhul muhazzab haka nan anan kusa al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi da aka tambaye shi ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni yace amma kuma aikin da malamai suke yi da shi da kuma yadda ya shahara a bakin malamai a aikace an samu malamai sun ci gaba da wato amfani da ma'anarsa yace yana nuni zuwa ga cewa hadisin ko da bai inganta ba a riwaya to dai yana da inganci a wajen aiki da shi wallahu ala wannan ita ce ma'anar maganar a saboda haka ana aiki da wannan ma'ana duk da hadisin bai inganta ba saboda ba yana shar'anta wani sabon abu ba dama ambatan Allah ne kuma dama bismillah lafazi ne sananne shar'antacce suraka idan wani hadisi ya zo don nuna karfin kwaɗaitarwa game da a ci gaba da amfani da shi to yana wannan yana daga cikin wuraren da ake aiki da hadisi masu rauni a cikin fadailul a'mal to ba daidai bane mutum ya zo gabatar da jawabi ko karantarwa ko rubutu a cikin addini ko wani abu ya tsallake ya ƙi bismillah da tunanin cewa ai saboda hadisin bai inganta ba sai idan ma muka aje hadisin a gefe da cewa bai inganta ba akwai wasu dalilai da malamai suke amfani da su wanda suke umumat na farko shine littafin Allah alqur'ani da bismillah ya fara a yadda yake zubin shi da ka bude abin da ka fara gani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ko kaga wannan shi ma zai iya zama dalil da istina istina shi aga shi eh, qur'ani ya hada bismillah din da kuma hamdala a idan muka duba kuma za mu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana buɗe saƙonninsa. akwai wasiƙu da manzo Allah sallallahu alaihi ya aika wa da wasu sarakuna bayan dawo shi Madina ya aika da sarakuna wasiƙa su Muqawqis su Kisra da makamantansu to kowace wasiƙa idan ka duba ta za a ga cewa ta fara ne da bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallama ila fulani ila kisra ko ila Muƙauƙi ko makamancin haka da sunan Allah mai rahma mai jin kai daga Muhammadu manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa ga kisra haka nan shi ma wancan sakon na Annabi Sulaiman innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim saboda haka abu ne da yake cikin sunnonin musulunci cikin al'adu masu kyau cikin ɗabi'u da aka yi gado daga malaman musulunci tun daga farkon zamani har yanzu shine suna fara rubuce-rubucensu da farawa da bismillah rahmanu rahim da salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da godiya da zinjina ga Allah madaukakin sarki da haka al-Imam an-Nawawi Allah ya gafarta ne a cikin wato littafin sa da muka ambata al azkari yake cewa ilam anna al mustahabbun fi fida'i kulli amrin dibani yace godiya da yabo ga Allah da farawa da ambatan Allah mustahabbi ne a cikin duk wata harka ta mutunci yace kama yustahabbu ba'da al-faragi min at-ta'ami wa sharab kamar da yake fata in ka gama cin abinci ma da abin sha abin duniya ne ma kace ana so ka gode wa Allah haka ibnu hajirin a cikin fatul bari yana yin wannan magana yake cewa Alif tida'u bil hamdi واشتراط التشهد خاص بالخطبة farawa da godiya da sallama da salati dogon salati da sallama a matsayin sharadi wanda dole ne to wannan sai yan khutba ce idan khutba ce ta juma'a ko ta idi ko kamar ta to wannan dole ne idan ba a yi ba ma wasu malamai suna ganin bata tabbata bata cika ta ba amma yace bi khilafi baqiyatil umuri muhimma sabanin sauran abubuwa anan fa ba'daha yubda'u bil basmalati tamma kal murakalat idan wasiqu ne ana so a fara da cikakkiyar bismillah wa ba'daha bismillah faqat wasu kuma a tsaya iya bismillah ba sai an cike bismillahir rahmanir rahim ba kama fi awwalil jima' wal dhabiha kamar yadda ake faɗan bismillah a farkon tarawa da iyali da kuma bismillahi a wajen yanka dabba kaga nan ba a cike ta gaba gida a lafazin bismillah muhimmin lafazi ne a cikin azkar ɗinmu na yau da kullum kuma wuraren da muke ambatan shi suna da yawa kuma wajibi ne musulmi ya kiyaye saboda ya samu ladaddaki na kasancewa cikin masu yawaita ambatan Allah a kudin shi mun dai na farko a wurin karatun alkur'ani ko wannan kam abu ne da yake mutawatiri a cikin karanta alkur'ani kamar yadda shafi yake cewa wa basmala bayna suratayn bi sunnatin rijalun namauha durbatan wa tahammula wa basmala bayna suratayn bi sunnatin yace ana yin bismillah tsakanin surori guda biyu ta wannan kuma wani karatu ne na daban ba masu mu shige shi rijalun mauha turbatan tahammula harufin farkon ko ne da ma'anarsa amma dai ya mana ishara ibuwa ga cewa ana yin bismillah a farkon karatun kowane karatu da kanta na alkurani haka ce maka ne dalili dalili shine haka aka nakalto kabiran an kabirin. ita isti'aza qur'ani ya ambata cewa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim amma ita bismillah qur'ani bai ambace bai ambace cewa fa basmillah ba inda aka ambace wannan amma kuma a aikata haka ake har ma da wani zai karanta qur'ani bai bismillah ba za a yi ta mamaki me yasa bai bismillah ba wuri na farko kenan wuri na biyu ambatan sunan Allah bismillahi a wajen alula saboda hadisi da ya tabbata al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da al Ahmad ibn Hanbal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah babu alula ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a wajen alula saboda kai daga cikin azkar din da yake yi a a wajen fara alula shine faɗin bismillah a sanda za ka fara alula wuri na uku akwai wurin cin abinci ko shan wani abin sha a cikin hadisin da ke cikin muwadda ta imam malik da littafin bukhari da muslim hadisin wannan yaro umar ɗan abi salama da Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya gulam sammillah wa kul mimma yalika wa kul bi yaminika ya kai yaro kafin ka fara cin abinci ka ce bismillah sannan ka ci daga abin da ke gabanka kuma ka ci da hannunka na dama wuri na hudu shine wanda ibn hajar ya ambata mana inda zabahi wan nahar wurin yanka dabba to a cikin duka waɗannan wuraren da muka ambata babu wuri da yake da ƙarfin dalili ma kamar wurin yanka dabba so da cikin musulunci idan ma ka yanka dabba aka tabbatar baka mutu sunan Allah ba ta yi mene ta yi mushe ko da gangan idan kake ambatan sunan Allah gashi dai an yanka din jini ya zuba amma sunan ta mushe saboda Allah yana cewa wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi a a a lakum ko ne yace ma lakum fiha khairun azziki ne gare ku ta Allah yace fazkur smallahi alaiha sawaf ku ambaci sunan Allah a kan yanka su sawaf alalin suna an kwantar da su a a a fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar zuwa karshen aya kaga wannan umarni ne daga Allah madaukakin sarki akan cewa fazkur smallahi alaiha sawaf sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai rikin sahih bukhari yazo yanka dabbata talayya da ya kwanta da yace bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam da kansa da yanka aikace sai da ya ambaci sunan Allah yace da sunan Allah nake yanka wannan dabba Allah ka karba ma ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji da ni da iyalan gidana a cikin muwatta sai Imam Malik ko wani asari na wani malami cikin tabi'ai mai suna wato Yahya Abdullahi ibn Ayyash Abdullahi ibn Ayyash al-Makhzumi Abdullahi ibn Ayyash ibn Abi Rabi'at al-Makhzumi jika ne ga wani sahabi wannan mutumin ya sa bawansa ya yanka mai dabba bawan zai yanka dabba rago ko akuya ko makamancin haka sai sai da ya ambaci Allah ba sai yake ce mishi sammillah ka ambaci Allah mana faqala kada kada san mai ai na ambaci Allah yana gaddama yace mishi wai haka qultu laka Ya yace na ce maka ambaci Allah yace kad kad san mai ai na riga na ambaci Allah sai sai sai ibnu ayyashi ke cewa yace yace masa wai haka imma an tusammillah wa imma anni la ha abada ice ko ka ambaci Allah in ji ka ambata kuma wallahi kai ka bazan ba saboda wato mahalli ne na tabbatar da a tabbatar da an ambaci Allah din saboda wannan a cikin babi ne mai nauyi a wuri na hudu kenan ko wuri na biyar da ake so mutum ya dinga ambatan bismillah shine wurin tarawa da iyali idan mutum zai je gun iyalinsa ya zo a cikin hadisin da ke cikin bukhari da abu dawud da tirmidhi daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna ahadakum idza ata ahlihi qala bismillah Allahumma jallibna ash-shaytana wa jallib ash-shaytana ma razaqa shaytana ma razaqana da mutum idan ya zo tarawa da iyalinsa zai ce ya Allah da sunanka nake wannan mu'amala da iyalina Allah ka ne santar da mu daga shaytan kuma ka nesanta daga shaidan daga abin da za ka azurta mu da Allah zai kaddara samun tsatsa kankaninsu da an cire rabon shaidan daga ɗan wani hadisi ne da yake sahihi yana cikin bukhari da tirmidhi da abu dawud kaga shi ma shar'anta faɗan bismillahir rahmanir rahim ko bismillah faqat a wajen ainihin wato tarawa da iyali akwai wurin wurin shiga gida shine wuri na shida kenan idan mutum ya shiga gida akwai hadisi duk da yake isnadinsa yana da ɗan rauni fadin addu'a bismillahi walajna bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna ta fuskar isnadi wannan riwaya tana da rauni amma ta fuskar ma'ana ma'ana ce mai kyau kuma babu laifi yin addu'a da ita ga wanda zai fita daga gidansa hakanan shiga da fita masallaci shine wuri na na takwas kenan ko na bakwai wuri na bakwai shiga da fita daga masallaci da mutum zai shiga daga masallaci ko zai fita ya zo a cikin hadisin Abu Dawud cewa idza dakhala ahadukum al-masjida falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallama thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik so da kakkaki addu'a shine bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahumma iftah li abwaab rahmatik wajen shiga kenan wajen fita bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahumma inni as'aluka min fadlik so sannan a akwai addu'ar shiga ɗaki ko wani wuri makamancin haka ita ce na takwas kenan bismillah Allahumma inni a'udhu bika na fita ne wannan ko shi ne na shiga na fita ne, bismillah Allahumma inni a'udhu bika an azilla aw udhal ko na'am an azilla au udhal aw aw azlima aw udlam aw ajhala ajra alayhi zuwa karshen ta wannan addu'a ce mai ƙarfi ƙwarai da gaske kaga ita ma ta fara da bismillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yayi ta idan ya fita daga gida idan wani shedanin aljani ya ga wani takadarin aljani yana nema ya kawo mishi farmaki sai dinga mai kashi yana cewa wannan yana cikin kariya Allah to tabi da ke karantar da daliban shi wannan hadisi yana cikin karantar da su hadisi sai zama hannun shi ɗaya a shanye yake sai suna ta kallon hannun shi cewa to kai ya aka yi hannun ka ya shanye yake kuna kallon hannuna yake wannan addu'ar ina tabbatar muku tsakanina da Allah tana aiki amma ranan da Allah ya kaddara min wannan abin zai faru da ni sai na fita gidana sai na manta ban yi addu'a ba da kai dan Allah ya rubuta mutum wata kaddara yana iya ya manta ko ya gafala sai kaddara ta faru gare shi amma in dai yayi yana mai yaqinin Allah ne yake yi don Allah ya so babu wani fitarwa da shaitan zai iya masa ranar to haka wajen hawa abin hawa raƙumi ko jaki ko a zamanance ce mota ko babur eh, bismillahi subhanallahi sakharan na haza wa makuna lahu mukrin shi ma da bismillah yake farawa haka wajen bacci da mu sai tafi bacci akwai addu'a tana cikin sunan nasai al-kubra da littafin amalul yawmi wal layla na ibnu sunni addu'ar bismillah allahumma laka aslamtu wajhi ko aslamtu wajhi ilayka wa alja'tu dhahri ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka zuwa karshen ta addu'a ce da yake wajen kwanciya ita ma ta fara ne da bismillah haka akwai lafazi daban na addu'a bacci shi ma galibi shi aka sani bismika allahumma ahya wa amut ko bismika allahumma amutu wa ahya a yayin da mutum zai kwantar da hannunsa ko kansa a kan filo hakanan wajen fita tafiya ga wanda zai baggaye bismillahi allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli wannan yana cikin moda ta imam malik da sunan Allah nake fita daga gida ya Allah kai ne abokin tafiyata kuma kai ne majibincin iyali na da zan bari hakanan a wajen shiga banɗaki cikin hadisin al guda Abu da turmini da Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a fitru ma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah abinda zai lullube maka ya sirce ka daga aljanu shedanan aljanu ga tsaraicin ka idan za ka shiga banɗaki? ɗaki ne ka ce bismillah wana da ita ke wajen shiga banɗaki wajen cire tsira da sauransu ba haka ba akwai aljanu da suke laɗewa a ban waɗanda suke kawai su suke su ga tsaraicin mutane su ta dariya kamar da akwai aljanu da suke laɗewa a cikin ɗakunan mutane idan ka shigo ka yi bismillah ba ka yi addu'a ba sai su ta farin ciki suna cewa mun samu wurin kwana mun samu wurin abinci idan ka zo cin abincin baka yi bismillah din da aka ambata wajen cin abinci ba sai su gaito yan wani sai mun samu abinci sai su cinye maka abinci tare da ka ci da su sannan in ka yi bismillah sai kuma su ce bari mu tashi mu tafi lama bita wala ta babu abinci ba wurin kwana to haka mutumin da yake sauda da iyalinsa baya addu'a yakan sadu da iyalinsa ne tare da taimakon nan aljinu ba tare da ya sani ba Allah ya kare to wuri na gaba shine wurin a ruqya yo mutum addu'a tufi bismillahi allahumma inni a'udhuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin irin wanda wadannan addu'o'in da yake su ma suna ba tare da bismillah ana iya karanta ta mai ta kadai a matsayin ruqya kafa bakwai ko na makamancin haka haka wurin rubuta wasiya Anas dan Malik yake ba da labari kamar yadda yake cikin littafin albaihaki da sunan na limamu dara kutini da musamman labar raƙi sana'ani ana take cewa kanu yabda'una kitabata wasayahum bi bismillahir rahmanir rahim magabata sun kasance wanda yake wasiya yakan fara da ambatan Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim a wajen wato rubuta wasiyarsa duri na ƙarshen zamu ambata shi ne da ya shafi karatu shine wurin rubuce-rubuce tafai, da wurin rubuta takardu da wurin rubuta makaloli ko hudubobi ko makamata haka ya tabbata cewa malaman musulunci ba su wofantar da amfani da waɗannan lafaza masu albarka a wajen rubutunsu ba bismillahir rahmanir rahim har zuwa ƙarshen abin da suke faɗa don kwaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama so da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne fara rubuta wasiƙa da bismillahir rahmanir rahim a wannan al'umma ta mu kamar da muka ji a baya sannan ba ba iya tuna kissan sulhu hudaybiya da aka zo bayan an gama duk tarkatarkar da za a yi aka yadda cewa to za a rubuta kalmomin sulhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayyidina da rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraishan rubuta cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan shine sulhun da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da Quraishawa to shine sai Suhailu dan Amr lokacin da musulunta ba shine representative na na na na Quraishawa yace da yadda ba yace da yadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba su ba sai da wannan kalma ba me za a rubuta suka ce a rubuta abinda suka saba rubutawa a jahiliya bismika allahumma ko na lafazin makamancin saboda taurin kai irin na kafiri Allah ka tsare a kaga annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake rubuta bismillahir rahmanir rahim min muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila hirakal azimuhu da ira iren so da wannan shine dalili game da farawa da bismillahir rahmanir rahim to makalle hamdalah da malam yace alhamdulillah godiya ga Allah allazi arsala rasulahu bil huda wanda ya aiko da manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya liyudhhirahu ala ad-din kulli dan ya daukakar da shi akan addinai gaba ɗayan su wa kafa billahi shahida Allah ya isa shaida akan cewa wannan zace da nake faɗa gaskiya ne a zamu ga cewa wannan lafazi na alhamdu wani lafazi ne da ibn taymiya ya rakkaba shi bai fara da khutbatul haja wanda ita ce ta a cikin riwaya ba idan muka bi adabiyat na addini za mu ga cewa a wurare dama ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam jawabi fa hamidallaha wa asna alaihi fa hamidallaha wa asna alaihi sai gode wa Allah ya yi mishi jinjina kaga wannan labari ne dunkulalle me nau'in godiya da jinjinan da ya masa ba a bayyana ba amma wani hadisi a cikin sayin muslim ya zo da bayani akan cewa wajen wannan yabo da jinjina da godiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan lafazi ne na al-khutbatu ko khutbatul haja allati kana yu'allimuha ashabu ibnu mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana innal hamdalillah at-tashahhud fil haja wani mutum ya taba zuwa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka yace shi da daddan amini ne ga mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a Ta'if ya ji labarin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu tabuwa a hankalinsa wato irin yadda labarin ya kai musu inda da Quraysh suke ba da labarin cewa a wa kazalika ma atal ladina min qabli min rasulillahi qalu sahirun aw majnun sai ya samu wannan labarin cewa ai wai wai taɓuwa hankali ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga wannan mummunan mataki naka yazo saboda zumuntarsu da manzo Allah da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya mishi magani shine maganin mahukata ne Nabi sallallahu alaihi wasallam da ce ne kuma ba sai karanta mishi qudwatul haja daga farkon ta zuwa ƙarshen ta da ya ji zancen sai ya ce na jima ina jin zantuttukan bokaye da matsafa da masu hikima da masu fasaha a ban taɓa jin irin zance irin naka ɗin ba ka maimaita mun shi nabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita shi suka yi haka aka faru daga ƙarshe musulunta so kaga zance ne mai albarka wanda yake ne da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka ba da muhimmanci akan cewa lallai usul haja ita ya dace a dinga buɗe duk wani zance da ita saboda ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin yayi mata littafi na musamman inda ya takhrijin hadisanta da kuma bayani akan fawaid dinta haka shi ma Ibn Taymiyyah din rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa yana da wani bahasi na musamman a game da kubatul haja kama me yasa a nan da wasu wurare suka tarar wasu malamai suna farawa da wani zance daban wanda ba shi ba saboda haka din ya halasta me yasa ya halasta saboda an samu tun daga malaman farko cikin tabi'ai da na bayansu a rubuce-rubucensu da hudubabinsu ba su lazimci farawa da kubatul hada wani rashin lazimtar yana nuna halarci wato su ma sukan kawo zancensa na fasaha idan ka koma hudobin sayyidina ali hudobin mutane irin sayyidina umar radiyallahu anhuma da makamantansu zaka samu suna da kutubobi da aka ruwaito a cikin littafin musulunci wanda suka fara da wani salon zance na hikima wanda dai a cikin shi akwai yabo da jinjina da kadaita Allah da salati da tsarkakewa da gaisuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sune abin nema idan mutum ya yi khutbatul haja to ita ta fi falala idan bai yi ta ba to bai yi bid'a ba saboda wasu kuma suna tsanantawa da zarar sun ji mai jawabi ya fara jawabi bai yi watul haja ba ko bai yi ta cikakkiya ba sai ga usabe kawai suna tsaki suna cewa aya shi ma shi ma jahili ne a iya dai karatun ka kenan ya halasta a fara da wata hudu ba wanda ba ita ba a in dai a cikin ta babu wani zance mummuna ko zance wanda yake mai zaurance ko gwaranci amma don gama garin kutubobi da kullum ake ji a bakin limamai da malamai da cikin littafin su wannan ba laifi bane insha Allah amma dai na manzo sallallahu alaihi wasallam shi yafi dacewa yace wa ashhadu an la ilaha illallah ina shi da cewa babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wa da hula kala iqraran bihi Wata tauhidan ina mai tabbatar da wannan zance kuma ina mai kadaita Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana so a kira shi da bawan Allah ya zabi ya zama bawan Allah fiye da duk wani mukami da Allah zai Allah ya bashi Allah ya bashi mukamai da yawa ya bashi mukamin annabta da manzanta da kulla ya bashi mukamin. A abin nan al-maqamul mahmud amma duka yafi san inda Allah ya kira shi da suna bawa subhanallazi asra bi abdi yafi san irin wannan kira wata rana musamman Allah madaukakin sarki yi ko wani mala'ika ya zo tare da mala'ika Jibril bai taba zuwa duniya ba wannan mala'ikan sai a rana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Jibril wannan kuma fa yace wannan kuma wani dan sako ne da ya kawo wani sako na musamman me ya sakon shi shi Allah ya ce a gaya maka ka zaɓa ko dai a mai da kai annabi ne sarauta irin Sulaiman wanda za a baka komai wani Sulaiman riha buduha shaharu ha shaharu wa alanna lahu ainal qitr yi nan awwa iri daban-daban a sa aljanu ma su dinga da suna a gaban ka ya mullahu ma sha'u min mahariba wa tamafil wa zifanin kar da wari wa kudur rasiyatin madu ala shukura. shukra asa ka dinga jin zantan dabbobi ullimna man fika tsayi wa utina min kulli sha'in. shi kana san irin wannan mukamin ko kuma kana san irin na nabi isa ka zama bawan Allah manzo amma kuma wanda bai da komai a duniya Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai cin malaika jibrilu to ka bani shawara ba wanne ya kamata in zaba <laughs> da kadara kai ne za ka baka yi wannan zaba <laughs> ah, ai dukkanin numar irin Sulaiman nan zamu zaba ko ai saboda atina fi na hasana fil akhirati ta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi magana ya nemi wato ra'ayin wani expert shine Jibril ko Jibril saboda kusancin shi da Allah da sanin ya kamata sa sai ce mishi ka zaɓi irin na annabi isa saboda Allah ya fi san irin wannan shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na zaɓi irin na annabi isa abdullahi wa rasulu fakat bawan Allah manzan Allah wanda duniyar nan ba ta sha mai gaba ba annabi isa har zuwa ran da Allah ya ɗauke shi zuwa sama bai da riga kwaya ɗaya ta shiga mutane wanda an gan shi za a buɗa ne ya wuce talaka ne fitik da kafin Allah ya kara mai salati da aminci da aka shi mamaza Allah sallallahu alaihi wasallam sai zaɓi wannan matakin shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu har ya bar duniya bai tara komai ba bai bar gado ba bai bar dukiya ba ba abin da ya bari saboda kamar da yake cewa mali wani duniya ni ina ruwa na da duniya ni a cikin duniya kamar matafiyi ne wanda ya tafiya ya tafiya ya gaji ya sami inuwa ya zauna zai huta an jima kaɗan ya tashi ci gaba tafiyarsa haka manzo Allah sai ya ɗauki duniyar nan kamar kawai yaya da zango a wani waje zai zai ci abinci ya sallah ko ya dan huta ya ci gaba da tafiya so da haka manzo Allah sai ya yana son sunan Abdullahi ibn wa rasulu inda Allah yake kiran shi da lafazin ubudiyya ga ubangijinsa da kuma lafazin cewa shi dan sakon Allah ne madaukakin sarki wannan babbar daraja ce da Allah ya bashi wanda take wato madaukakiya fiye da duk wata daraja da wani yake tunani sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida Allah ya kara mushi kira da aminci da salati kari akan kari imalai ce amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila ila qiyam as-sa'a ahli sunnati wal jama'a ana ku akwai amma ba da nan babu yawa babu shi a nuska a wannan nuska da muke itimadi lalle babu shi a wannan nuska da muke itimadi ta malab musul kasu amma wasu kuma hala suna da wata nuska tana dauke da wannan lafazi na amma ba'du wannan lafazi na amma ba'du dama shi ne lafazin da ake canza salon zance da shi bayan an gama hamdala da salsala din za a fara wata magana kuma sai a fara da amma ba Imam al-Bukhari habbadi yayi mata babu man qala amma ba'du ba'da alhamdi was salati was salam babun da ke bayani akan wanda yace amma ba'du bayan yayi hamdala da salsala da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce amma ba'du bayan haka malaman tarihi sun yi sabani mai yawa akan waiwaye ya fara amfani da wannan lafazin kamar yadda waka yake cewa daral khulfu amma ba'du man kana badi'a biha udda aqwalan wa daud aqrab yace akwai sabani da malamai suka yi game da lafazin amma ba'du wa ya fara amfani da ita yace tuka mabambanta ko suna ganin annabi Dawud alaihi salam shi ya fara amfani da ita kuma shine ma'anar fadin Allah an bashi fasul khitab shine ma'anar fasul khitab da aka bashi wa qussun ko kuma quss ibn sa'ida afwan kafin nan wa yaqubu ayyubu saburu wa adam wasu kace annabi yaqub ne alaihi salatu wassalam wasu kace annabi ayyub wannan annabin mai hakurin nan da ya fama da cuta wasu kace adam uban mutane gabaki daya wa qussun ko kuma quss ibn sa'ida al-ayadi wani malamin kirista ne a zamanin jahiliya balarabi ko kuma suhubanu wanda yake ce masu suhubanu wa'il wani mutum mai fasaha a zamanin banin abbas wa ka'abun wa ka'abun wane ne ma namanta sun tsaya wa ka'abun wa yunus ya yes, wani abu makamancin haka wannan dai duka zantuka ne na malamai da suke ambata akan menene asalin lafazi amma sunna ta ta tabbatar da ita sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta yi tabannin fadin amma ba'd a duk sanda wato a za a yi zance ita amma ba'd da abin da zo bayan ta wajibi ne ya fara da fa'ul amma Ba'adu fa aqulu ko fa hadha ko fa inna Allah ta'ala yaqulu amma ba'du fa usikum bi taqwallah wannan shi ne a larabci farawa da fa'ul wadda ake ce mata fa'ul fasiha idan mutum ya cire fa'ul ya ce amma ba'adu haza atiqadu alfirkatin najiya ko dai a ce ya yi gwaranti ko a ce ya yi kuskure ko kuma a nema mashi mafita ana iya nema mashi mafita idan mutum ne mai daraja mai karanci ba a so a yi saurin kuskurantar da shi ah, domin ya zo a cikin sayil bukhari wani lafazi cikin hadisin barira da nabi sallallahu alaihi wasallam ce, amma ba'du ma balu aqwami ko ma balu rijali ai ku san kisa barira ko wata mata din nan baiwa da talugun Aisha cewa Aisha ta taimaka mata ta yanta ta ta koma gun mutanen ta suka ce sun yarda amma da sharadin su za a baiwa wilayarta nabi sallallahu alaihi wasallam ce a la wala liman alwala liman ataqa hadisin fi barilaka salatu suna to da aka kai aka kawo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya jawabi to sai aka roto cewa ya ce amma ba'adu, ma balu aqwam ya ce fa ma din ba to wannan da ya faɗa ya zama hujja game da halastin a kawo amma babu abin da ke bayanta babu fa'ul duk da yake akwai itirad akwai itirad shi shine malaman nahau na larabci grammarian ba su yadda da hadisi lafazin hadisi a matsayin ɗaya daga cikin masadir da ake iya tabbatar da sayyanta larabci malaman ba basara musamman me yasa ba wai don su raina hadisan manzo Allah sallallahu alaihi saboda a harkar ilimin hadisi akwai halastin hadisi da ma'ana wato ba kamar qur'ani da dole a roto shi da lafazin shi keke da keke ba wajen hadisi ya halasta ka roto shi da ma'ana a wajen riwaya da ma'ana kuma masu riwaya suna da tasarrufi da ma'anar da lafazin sannan galibin su masu riwayan sun rayu ne ma a bayan zamanin riwayan luga bayan hududul mi'atai kuma wasu su ma ba larabawa bane wasu su ƴan uwanmu ne masu suna da wani yare daban farisawa da turkawa da makamantansu saboda haka babu mamaki don sun zo faɗan larabci sun yi kuskure a kuskuren kuma ya zama gama gari har a ɗauka daidai kamar yanzu munan da muke hausawa nufawa bare bari kanuri fulani eh, muna yin turanci misali na ingilishi muna yin larabci ko muna buga wannan hausa ta zama gama garin yare za mu yi ta kurakurai ban ma san muna yi wata gida sai an samu ƙwararrun masana harshe in ka zo nan department na english ko na french ko na hausa ko na arabic su ne zaka suna ƙaƙalan cewa nan kuskure na nan daidai ne ran ruwan mu da abin muka faɗa aka fahimta a matsayin mu na gama garin mutane ko za mu faɗa to kaga ashe maganganun mu yanzu ba su zama hujja a kan sahihancin turanci ko sahihancin larabci ba dan mu ba larabawa ne ko turawa to haka masu riwaya hadisi da damar sako ko sun kasance ba larabawa ba ne. saboda haka a sai malamai suna taka tsantsan wajen yadda da ainihin wato kafa hujja da kalmomin da suka ruwaito a wajen tabbatar da ingancin larabci duk da yake daga baya wasu malamai suna karɓa kamar al'imam ibn malik da Alhafi hafiz a cikin jam'ul jawami sun nakashe wannan magana suna ganin cewa lalle in ba dai wani kuskure ya bayyana karara ba bala mani'a ana iya amfani da lafazin hadisi wanda yazo musamman lafazin wata addu'a ko lafazin wani ruwaitaccen magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ana iya itimadin sa wajen tabbatar da wani abu da yake larabci to a ƙarƙashin haka za a iya tabbatar da wannan ko kuma a kore shi wallahu ta'ala ala yace amma ba'du فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة فهذا وانا للتاتي اعتقاد الفرقة الناجية شيني أبند الفرقة الناجية قنجيا نند ذات الإيرة المنصورة واتعكي في مقنطة وانا شيني قدرنت إلى قيام الساعة tun daga yanzu da yake magana shekaru 700 baya har zuwa duniya ta tashi ahli sunnati wal jamaa wannan badali ne wato intikadi ahli sunnati wal jamaa Al-Shirka alfiqatul najiya da al-taifatul mansura da ahli sunnati wal jamaa duka dai abu daya ake nufi cito wannan shine itikadin su su waɗannan jama'a da ake kira da suna al-firqat ahli sunnati wal jamaa ko kuma a tsaifatul mansura ko alfirkatul najiya Muna ganin bari mu dakata anan saboda yanayin lokaci idan Allah ya kama darasi na gaba sai mu tashi akan wannan gaba ake hadha atiqadu alfirkatul najiya tsaifatul mansura mu ji su yake nufi da su da kuma wasu daga cikin fawaidu ta insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته